صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su ba wannan gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa an sun shi aƙida da kuma mu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sa'ad usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 8 ga watan oktoba na shekara ta 2023 wanda daidai da 23 ga watan rabiul awwal na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 95 da suka gabata ranar irin ta bayan sabanin da ya shiga tsakanin ayatollah said hassan mudarris babban malami a kasar iran kuma ɗan majalisar dokokin kasar tsakaninsa da sarki riza pahlavi da ƙashe sarki ya tura sojojinsa su kutsa a cikin gidansa sannan suka yi masa duka mai tsanani wanda ya jawo masa raunuka masu tsanani a cikinsa sannan suka kama iyalansa da kuma danginsa da ƙarshe dai sarki sha ya bada umarnin a yi masa ɗaurin talala a garin kasmar wanda yake arewa maso gabashin ƙasar ta iran inda daga baya kuma sarkin ya bayar da umarni a kashe shi ta hanyar shayar da shi guba sayyid hassan mudarris dai ba ga kasancewarsa babban malamin addini a lokaci guda kuma ya kasance a sahun gaba wajen shiga cikin harkokin gudanarwa na siyasa inda ya kasance malami na farko da ya jagoranci malamai da masana suka shiga majalisar dokoki tare da yi mata garan bawul ta yadda za ta rika kare hakkokin 'yan ƙasa da kuma kiyaye ƙa'idoji na addinin musulunci da kuma ƙalubalantar manufofin turawa 'yan mulkin mallaka waɗanda suke iko da ƙasar iran a lokacin ta hanyar sarki sha wanda su ne suka naɗa shi domin ya masa hidima da kuma ba su damar wura arziki da allah ya huwace wa kasar inda mu mudarris ya kawo ma turawa babban cikas akan wannan manufa tasu da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan oktoban shekara ta 2005 aka yi wata girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin kashmir na ƙasar pakistan wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma lalata gidaje masu tarin yawa girgizar kasar tana da karfin daraja 7.6 a ma'aunar ca sana ta yi sanadiyar mutuwar mutane 90,000 a yankin na kashmir a yadda kuma ta rushe gidaje na mutane kimanin miliyan uku wannan girgizar kasa dai ita ce mafi muni wadda aka taɓa yi a tarihin kasar pakistan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 labarin duniya da farko ga kanunsu. adadin sojojin mamaya na haramtacciyar kasar isra'ila da suka halaka sanadiyar hari daga gaza sun kai shida. kasar cuba ta ce abinda yake faruwa a palestino sakamako ne na mummunan siyasar haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaya a afghanistan fiye da mutane dubu biyu ne suka kwanta dama sanadiyar girgizar ƙasa to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin adadin sojojin mamai haramtacciyar kasar isra'ila suka halaka sanadiyar hari daga gaza sun kai 600 kafin watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ambaci cewa daga jiya asabar zuwa yau lahadi adadin waɗanda 'yan gwagwarmaya daga gaza suka kashe sun karu zuwa 600 tun da fari 'yan sahiyoniyar sun sanar da kirgagawaki 350 ne da kuma wasu 2000 da suka jikata sanadiyar harin da 'yan gwagwarmaya daga gaza suka kai an kwana a tsawon daren jiya ana ba ta kashi a tsakanin mayakan rundunar kata'ibu izuddin kassam ta kungiyar hamas da kuma 'yan mamaya tashar talbijin ɗin isra'ila ta channel ta sha ta bayar da labarin cewa zuwa yanzu waɗanda aka kashe ɗin adadinsu ya ƙaru zuwa 600 a wani rahoto da jaridar jerusalem post ta buga kuwa ta ambaci cewa da akwai sojojin mamaya da in sha da wuri zauna 750 da suka yi batan dabo. kasar cuba ta ce abin da yake faruwa a falasdino sakamakon mummunar siyasa haramtacciyar kasar isra'ila ce ta mamaya gwamnatin kasar cuba ta bayyana cewa abin da ya faru a gaza sakamakon siyasar keta haƙƙin bil'adama ne na tsawon shekaru 75 da haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka tana yi wa al'ummar falasdino ma'aikatar harkokin wajen kasar cuba ta fitar da bayani da a ciki ta yi suka da kakkausan murya a kan mummunar siyasa haramtacciyar ƙasar isra'ila dangane da falasinawa tare da yin kira da yi adalci wajen mayarwa da falasinawa haƙoƙinsu bayanin ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta cuba ya kuma yi kira ga kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ya aiki da nauyin da ya rataya a wuyansa na ganin an taka wa haramtacciyar ƙasar isra'ila birki ta hanyar ladabtar da ita a kan laifukan da take tafkawa sai dai bayanin ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta cuba ya zargi amurka da cewa ita ce take ɗaurewa isra'ilan gindi tana aikata laifukan da ta ga dama ba tare da hukunta ta ba to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran a can ƙasar masar an kashe yahudawa masu yawon buɗe ido uku rahotanni da suke fitowa daga masar sun ce wani sojan masar ɗin ya buɗe wuta a kan yahudawa masu yawan buɗe ido tare da kashe uku daga cikinsu a wani wurin ziyara na umud al-sawari da ke alexandria da ke arewacin masar sai dai tuni jami'an tsaron kasar masar ɗin suka kama sojan domin yi masa tambayoyi wannan dai ba shine karan farko ba da jami'an tsaro a kasar masar da suke kashe yahudawa inda a watan yuli wani sojan masar mai suna muhammad sala ya buɗe wuta akan sojojin yahudawa uku akan iyakar rafa da hakan ya yi sanadiyar mutuwarsu a can kasar afghanistan fiye da mutane dubu biyu ne suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar kasar da aka yi ajiya a asabar kamfanin dillancin labaran reuters ya ambaci cewa adadin waɗanda suka kwanta dama sanadiyar girgizar kasar da aka yi a afghanistan a jiya asabar sun kai 2,053 sai kuma wasu 9,240 da suka jikata girgizar kasar da aka yi a jiya din da ta kai daraja 6.4 wacce ta rusa da lalata gidajen da sun kai 1,329 mahukunta a gundumar herat da ke macin kasar ta afghanistan sun ce wasu ƙauyuka guda uku sun shafe baki ɗaya a yankin zindejon to ƙarshen labarin duniyar kenan to madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku haka warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka kana a nahiyar Afirka ko wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da ƙasa waɗanda suke da alaƙa da Afirka. a yau shirin da Allah zai dubi ne akan batun farfado da dangantaka a tsakanin kungiyar tarayyar turai da kuma kasar habasha bayan dagulewar alaka tsakanin bangarorin biyu sakamakon yakin da aka yi a tsakanin gwamnatin habashan da kuma 'yan awaren tigray da kuma yadda bangarorin na habasha da eu za su mayar da hankali wajen aiwatar da yarjini da suka kulla a lokutan baya bayan da aka jingine waɗannan yarjini na tsawon lokaci wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sadaddar Allah da ma wasu batutuwan da suka shafi wasu kasashen na Afirka gurgudan da lokaci ya ba mu hali da fatan masu za a fi musanna hankali domin jin cikakken shirin. gwamnatin kasar habasha da kuma kungiyar tarayyar turai sun sanya hannu akan wata sabuwar yarjejeniya ta kawance mai kunshe da tallafin tsabar kuɗi da ya kai euro miliyan 650 karan farko da wata yarjejeniya take shiga tsakanin bangarorin biyu tun bayan samun baraka a tsakaninsu shekaru biyu da suka gabata yayin wani taro a tsakanin ministan kuɗi na kasar habasha ahmad side da kuma shugabar sashen kula da kawancen kungiyar tarayyar turai jito aplene aka rataba hannu bayan cin wannan yarjejeniya ta taimakekeniya tsakanin tarayyar turai da kuma gwamnatin habasha wakiliyar ta kungiyar tarayyar turai a jawabin da ta gabatar a taron na birnin addis ababa ta ce lokaci ya yi wanda ya kamata bangarorin biyu su dawo da alakar da ke tsakanin su banda mahukuntan kasar habasha suka amince da matakin tsage ta buɗe wuta a rikicin da ya faru tsakanin su da 'yan kabilar tigray tun a cikin watan nuwamban bara kunshin kudin dai wani bangare ne na tallafin euro biliyan guda wanda ƙungiyar tarayyar turai za ta baiwa habasha a tsakanin shekarun 2021 zuwa 2027 amma kuma aka dakatar da wannan shiri tun bayan barkewar yaƙi a tsakanin gwamnatin habashan da kuma 'yan awarin tigray daga shekara ta 2020 firaministan kasar habasha abi ahmad wanda ya yi maraba da wannan shiri ya bayyana cewa tallafin na kungiyar tarayyar turai zai taimaka matuƙa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar habasha wanda yake farfadowa daga yaƙi kuma take buƙatar garan bawul ga ɓangaren tattalin arzikinta a cewar abi ahmad yarjejeniyar ƙawance da fahimtar juna ta fara dawowa akan turba tsakanin kungiyar tarayyar turai da kuma ƙasar habasha a ziyarar da wakiliyar ta kungiyar tarayyar turai ta kai kasar habasha ta samu ganawa da prime minister abi ahmad da kuma shugaban kungiyar tarayyar afirka musa fakai muhammad to daga gabashin afirkan kuma bari mu nufi yammacin afirka inda babban sakataren fadar shugaban kasar ivory coast abdulrahman sisi ya ce an sauke prime minister kasar patrick ce tare da mambobin gwamnatinsa bayan da shugaba alasan watara ya ba da sanarwar yin hakan shugaban kasar ta ivory coast watara ya sallame prime minister kasar tare da rusa gwamnati tun a ranar juma'a ta gabata wani gagarumin sauyi wanda aka yi a majalisar ministocin kasar ivory coast wadda take shirin gudanar da zaɓe a shekara ta 2025 ta naɗa prime minister uku tun daga shekara ta 2020 patrick a ce ya yi aiki a matsayin prime minister na kasar ivory coast a cikin watan maris ɗin shekara ta 2021 bayan mutuwar magajinsa hamid bakayako daga cutar kansa wadda ya fama da ita wanda kuma ya gaji amadu gon kulibali wanda shi ma ya mutu a watan yulin shekara ta 2020 a ce ya yi murabus daga mukamin sa a watan afrilun shekara ta 2022 sannan kuma ya dawo yayin wani karamin sauyi da aka yi a majalisar ministocin kasar babban sakatare janar na fadar shugaban kasa abdulrahman sise ya ce shugaba alasan watari ya nuna gudarsa matuka ga prime minister patrick da kuma dukkanin mambobin gwamnatin sa bisa jajircewa da suka yi wurin yi wa ƙasarsu hidima na tsawon shekarun da suka yi sana aiki ya ƙara cewa jami'an za su bar aiki amma za su ci gaba da gudanar da aikansu na wucin gadi har lokacin da za a kafa sabuwar gwamnati. to idan kuma muka dawo jamhuriyar niger gwamnatin kasar ta zabtare adadi na kudade waɗanda aka shirya kashewa a cikin kasafin kudin bana daga kaso 40 cikin 100 biyu bayan matsalolin tattalin arziki da kasar ta fada a ciki tun bayan juyin mulki da aka yi a kasar wani yana kunshe ne a cikin wata wasiƙa wadda sojoji suka karanta a gidan talabijin na kasar kafin juyin mulkin da kasafin kudin na jamhuriyar nijar akan sefa tiriliyan uku da biliyan 29 sai da yanzu gwamnatin soji ta zabtare shi zuwa saifa tiriliyan ɗaya da biliyan 98 duk da cewa dai babu wani ƙarin haske dangane da ɓangarorin da ragin kuɗaɗen zai shafa bangarorin dama na jamhuriyar niger da sun faɗa a cikin matsaloli na tattalin arziki sakamakon takunkumai waɗanda aka yi ta ba wa ƙasar biyu bayan jin mulkin da aka yi to amma gwamnatin soji ta ce ba ta da wani zaɓi da ya wuce haka ba ga matsalar tsaro da matsin lamba na tattalin arziki jin mulkin da aka yi a jamhuriyar nijar din kuma ya jefa kasar a cikin yanayi na rashin tabbas jerin takunkumai da kuma gurɓacewa alaƙa tsakaninta da wasu daga cikin makwabtanta abinda kuma yake tasiri kai tsaye a cikin rayuwar talakawa to sai kuma ni batun wanda shi ma ya shafi jamhuriyar nijar din shine cewa rundunar sojin faransa ta bayyana cewa za ta soma kwashe da karanta daga jamhuriyar nijar din a cikin wannan mako bayanin ya ce za mu so mu kwashe dakarunmu a wannan mako a cikin tsari tare da haɗin gwiwa da 'yan jamhuriyar ta nijar a cewa sanarwar da hedikwatar rundunar soji ta ƙasar faransa ta fitar a ranar alhamis ɗin ta gabata sanarwar ta ce bangare na farko da za su fara ficewa su ne sojoji 400 waɗanda aka jibge su a kan iyakar nijar ɗin da mali sannan kuma za a tsara yadda za su fice daga yankin zuwa ya mai babban birnin jamhuriyar nijar inda daga can ne za su fice ta hanyar ɗaukarsa da jirgin sama hedikwata sojin faransa ta ce sojinta suna buƙatar tsaro ciki har da kariya ta sama kafin su fita daga sansaninsu domin ficewa daga jamhuriyar niger matakin da yana zuwa ne banda shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya sanar a ranar 24 ga watan satumba da ya gabata cewa kasarsa za ta kwashe dukkanin dakarunta 1,500 waɗanda suke jibge a cikin jamhuriyar nijar daga nan zuwa ƙarshen shekara faransa ta jibge da karanta a jamhuriyar nijar ne bisa abin da ta kira yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida da masu ƙungiyoyin na 'yan ta'adda da suka addabi yankin sahel to sai da dangantaka tsakanin kasashen yankin musamman ma dai mali da burkina faso da kuma jamhuriyar nijar a halin yanzu ta yi tsami da faransa bayan da sojoji suka karɓi mulki daga hannun gwamnatocin waɗannan ƙasashe to a nasu bangaren su kuma da karan gwamnatin mali sun sanar da cewa sun kwace garin anafes wanda yake a matsayin wata madaddala ta 'yan ta'adda waɗanda suke kai hare-hare a sassa na ƙasar wata sanarwa da sojojin ƙasar mali suka fitar ta ce dakarun sun kwashe garin wanda yake yankin kidal na arewacin kasar bayan fafatawa da 'yan ta'adda almo ag muhammad mai magana da yawun kwamitin da sojojin suka kafa don maido da tsari da tsaro a yankin arewacin kasar ya ce sojoji sun aukawa 'yan ta'addan ne a garin na anifes mai nisan kilomita saba'in daga kudancin yankin kidal jawabin nasu ya kunshi yadda ya ce sojin suna kara zagi tse. wajen tankara 'yan ta'adda da 'yan tawaye waɗanda suka kaddamar da yaƙi a ƙasar bayanai dai suna nuna cewa garin na anafes ya jima a hannun 'yan ta'adda waɗanda suka shafe tsawon shekaru fiye da goma suna aiwatar da ta'addanci a ƙasar ciki kuwa har da ƙwace iko da garuruwa daban-daban da suke yankin tun bayan jin mulki a ƙasar mali ake ci gaba da ganin ƙaruwar hare-hare na ta'addanci baya ga sake ɓullar ƙungiyar 'yan tawaye ta abzinawa abinda ake ganin cewa watakila yana da alaka ne da ficewar sojin faransa da kuma na majalisar ɗinkin duniya ka jama'a masu sauraro lokacin da muke da suke mu dole anan mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. amma da lanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum BOH Radio Tehran da fatan kuna cikin koshin lahiya muna godiya bisa dama da ake bamu ta karshen mako mi gaishe gaishen yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida ka jagora Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lahiya ina gaida Sunusi Ino Wunti a nan idan na gangaro gida jamhuriyar Nijar ina gaida abokina Ali Adalka ina gaida Aminu Lado ina gaida Musa Oga ina gaida Papa Arama ina gaida Papa na Malam Muharzo da suke karan Lola Hamma ina gaida Adamu Dijo da yake gangaren shi da mai Ali sau a nan Agars na gaida Bashari abokina idan na gangara garin Arlit ina gaishe da Labinu ina gaishe da dukkan 'yan makarantar Malawan idan na je makwabtan mu Najeriya ina gaishe da Nura Adakawa Abdullahi Tumbeke Makafin Dala da Abba Jafar Madabo ina gaishe da Abubakar Kafin Soli Muhammad Audu Mamman Sikifa ina gaishe da 'yan wannan gida namu gabaki ɗaya mai tarin albarka ku tashi lafiya Abdulbasi mai yunatar daga jamhuriyar Nijar da Magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh muryar musulunci kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai amma lokal gamme kebis ta najeriya zan isa da sakon gaisuwa ta kamar haka da farko zan fara da samisi madatte da magaran akwai isu madatte da magaran akwai kwamar ilyasu yakubu gawa akwai mansur aliyu nasarawan birnin kebbi akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai nura muhammad akwai abubakar haruna gozaki ba zan manta da isa kwasfi a sarara ba. akwai kuma na mai umar makera akwai haruna ibrahim mai anguwa bindara akwai isa abubakar tsoho mai albarka akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura a karshe yana gaida daukacin dukkanin membobi da masu sauraron wannan gidan rediyon suna na mai kwamfuta mai yama yana kiran ku daga jihar kebbi a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya hausa mai magana muhammad lawan dan kwairo anguwar tudu jihar da magaram a wannan dama da kuke bamu domin gaishe da yan uwa da abokan arziki na duk ƙarshen mako. To da farko dai ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da kuma mamman salisu eh, dozman taksi moto shugaba na kungiyar masu kira da saurare reshen jihar da magaram da ilas frezi garin agadas da kuma hassan alhaji umar da kuma tasiu anguwar tudu eh, yakuba mai aski badaraka eh, ibrahim shushe na garin kasagi maradi mamman sani dauda tuwanza da kuma abokina abdulazizu frezi da kuma abokina usman maidala da kuma uda mamadu jatkori da kuma abokina Eh, eh, sila dan minista a jihar damagaram isuhu madattai da kuma sanusi madattai abokina isuhu a garin anguwar tudu raba mai shayi anguwar tudu tijjani mai shayi garin gafati da kuma abokina eh, uda mamadu jatkori da kuma babana baramasi dan dimumuge mai shayi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulmi shira da iraq yau jama'a kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na harin da ina gaida hada mai kwamfuta da inda shi shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida nazifi ibrahim duk inda shike hadda mai kwamfuta duk inda shike ina gaishe shi ina gaida muhammadu dan bare bari duk inda shike ina gaida iliya hamidin duk inda shike ina gaida musa malam tanko duk inda shike ina gaida tanko tayi ba ina gaida malik tayi ba ina gaida alhaji hamza abiyaso ina gaida sala majuwa abiyaso ina gaida kwansayi alhaji dawai ta yi ba ba da ban haka na duk wanda bai jina ambace suna ne ba iliya na ga kana rigona mai shayi da kantiri inda ina gaishe ka duk wanda bai jina ambace suna ne ba ina nan suna nan ga ta ina gaida kowa da kowa Allah ya barasa Allah taimaka Allah ka baraka su mai albarka amen To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sa shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma dai cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da stan rastan na atula shahid murtala mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam da muke kawo muku mun ji yadda amirul mu'minina alayhi salam ya shirya fara yaƙi da mutanen jamal ƙarƙashin jagorancin umul mu'minina aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da suka kashe mutane uku daga cikin sojojinsa kafin haka mun ji yadda aka kashe talha dan ubaidullah da kuma zubair dan awam jim kaɗan kafin a fara yakin ko kuma dai bayan an fara yakin don haka aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce mai ba da umarni ko komanda a wannan yakin wanda talha da zubair suka taimaka mata aka tattara mata mayaka da dama waɗanda suke kewaye da raƙuminta a yakin mun ji yadda talha yake tuhumar amirul mu'minina ali na bitali salam da ingiza mutane su kashe halifa na uku wata usman bin affan wanda ya karyata shi a fili amirul mu'minina ali na bitali salam ya mayar masa da martani yana cewa allah ya tsine wa makasan usmanu kafin tahowarsu basra dai malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa basra sun sauka a wani wuri a cikin dare sai aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta ji haushin karnuka a cikin daren sai ta tambayi mutane sunan wannan wurin sai aka ce mata ai sunan wurin Hau Aba. sai kawai ta ce a maidani a maidani ta ce ita ba za ta ci gaba da wannan tafiyar ba sai suka tambaye ta dalili sai ta ce ai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana faɗa matansa wace ce daga cikin ku karnukan hawa ba za su yi mata haushi sai ya juya wajenta ya ce mata ya humaira kada ki kasance ita ce a lokacin da suka ji haka sai abdullahi dan zubair wanda ya girma a ɗakinta ya ce mata ai sunan wurin ba hawa ba ne bayan da aka faɗa mata kuma hawa ba ne sannan ya je ya kawo mutane hamsin suka rantse mata kan cewa sunan wurin ba hawa ba ba sai kawai ta amince ta wuce suka je basra don fara wannan yakin don haka yakin jamal yaki ne wanda manzan allah sallallahu alaihi wa ya faɗa wa musulmi za a yi shi tare da yakin siffin da kuma nehrawan a wani hadisin mai wannan ma'anar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa waye daga cikin ku zai yaki masu karya alkawali azzalumai da kuma wanda za su fice daga addini sai wasu sabon suka ce mu ne sai ya ce shi ne mai gyara takalma a lokacin ya ba ali da abi talib alaihissalam sa yana gyara sai kuma a rawar da muawiya da abi sufyan ya taka a yakin jamal kamar yadda ya zo cikin ibn abil hadid sharhin najil balaga wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da talha da zubair suka je makka suka fara ingiza mutane su yaƙi ali da talib alaihissalam sannan imam ali salam ya aika wa muawiya wasiƙa kan cewa ya yi masa bai'a tun da shi gwamnan sham ne sai muawiya ya rubuta wa zubair wasiƙa yana ce masa na karɓar maka bai'a daga wajen mutanen sham don haka kada ka bari ɗan abi talib salam ya riƙa ka a basira da kufa don babu wasu garuruwa masu muhimmanci kamar wa'annan garuruwa guda biyu sannan bayan kai na karbi bai a wa talha haka ka kira mutane zuwa ga neman jinin usmanu wannan kamar yadda ya zo cikin littafin sharhin najil balaga na ibnu abul hadid kenan a har ila yau wani abu da ya faru kafin yakin basra shine wasu malaman tarihi sun bayyana cewa kafin a fara yakin imam ali da abi salam ya kira talha da zubair suka fito suka haɗu a tsakiyar rundunonin guda biyu sai ya ce masu shin ba ku mani bai'a ba sai suka ce ai mun maka bai'a ba da son mu ba don baka fi mu cancantar zama halifa ba sai ya bayyana musu cewa ƙarya kuke na farko ya bayyana musu bai tilasta musu bai'a ba da son ransu suka yi masa bai'a ba wanda ya tilastawa kuma idan cancanta ne ai ya fi su cancanta da khalifanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya juya wajen talha ya ce masa ka aje matarka a gida amma ka fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa cikin mutane a nan ba ka yi masa adalci ba sannan ya juya wajen zubair kuma ya ce masa mun kasance muna ɗaukar ka a cikin 'ya'yan abdulmuttalib har sai da mummunan ɗanka wato abdullahi ya girma ya raba tsakaninmu to madalla ma sauraro saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madala yanzu kuma sashirin shin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin akidar musulunci idan masu sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri mun kasance ne a wancan shiri da ya gabata muna amsa tambaya da wani bawan Allah ya turo mana dangane da cewa wai da gaske ne ana ganin Allah subhanahu ta'ala za a iya ganinsa kuma shin Ubangiji yana ina ne. To mun yi kokari mun amsa masa amsa ta farko ko kuma tambaya ta farko dangane da cewa Ubangiji subhanahu ta'ala in dai makani ne wanda za ka ce ga guri ka nuna da hannunka ka ce na guri kaza to wannan babu tattara da shi ubangiji subhanahu ta'ala kuma mun kawo dalilai da suke nuni da haka Allah ta'ala a fili ya nuna laisa kamithlihi shay to shi ubangiji da ba shi da wani masalci na kowane abu to ba za ka ba shi guri ka nuna shi ka ce na guri kaza ba duk waɗansu maganganu wanda suka shafi irin wannan ubangiji ma cewa yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke ubangiji yana tare da ku to ka kaga zancen cewa ka bashi wani makani ma ba wani abu ne wanda za ka iya cewa wai yana guri kaza to in yana guri kaza to idan kai kana karkashin can ƙasa ka yi wani irin don misali zamani yanzu za ka iya yin gini a ƙasa a can karkashin ƙasa ka je kana rayuwa a ciki shi kuma ubangiji in ka ce a'a yana saman bakwai ne to kai da kake can ƙasan ƙasan ƙasan ƙasa kai gini kana zaune kana rayuwa a ciki shi kuma ubangijin nan ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke ku shi kuma yana tare da ku shi ya faɗa mana haka da kansa to kaga kenan idan ka ce yana saman bakwai to kai da ka je kai gini a can ƙasa ɗin nan kenan ka ga lokacin ka nuna Allah baya tare da kai a wannan gurin tunda ka riga ka bashi makani ka bashi wani guri a can saman bakwai ka ce na can to kaga wayannan maganganu ne wanda dan mutum ya yi amfani da hankalinsa ma dan adam a kowane lokaci zai iya riskan wannan bayani shi yasa Allah da ya ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kwatankwacinsa ya kama da shi to mu bar abin aka a haka subhanahu wata'ala ya ɗaukaka akan a bashi wani guri ko kuma a yi ishara gare shi a ce gashi can a guri kaza wannan baya daga cikin siffofi na ubangiji subhanahu wata'ala bai tace da shi ba bai dace da a yi masa irin wannan ba a bai shi akan ubangiji yana tare da mu kuma akwai wata, aya ma akwai wani guri ina jin a cikin kwasotin mujadila ne allah yana yin ishara da cewa shi dinnan bai taba zama mutane biyu suna magana tare da junansu sun keɓe ba face sai allah ya zama na ukunsu ko kuma su zama su uku face allah ya zama shine na hudunsu kaga kenan ko ina ka je duk inda abin da kake yi ubangiji na wannan gurin yana kallon ka kuma saboda ka shi ba irin mu ne yan adam ba ba jiki ba ne shi da wai za a ce a ga guri ya tattaru a guri kaza a guri kaza Allah ba haka yake ba sannan ya ce ko sun fi haka ko sun gaza haka a yawa to shi dai ubangiji yana tare da su aina ma kanu Allah ta'ala yake nuna mana to wannan insha Allah na fata mun amsa maka wannan tambaya kuma duk wani abu wanda ya shafi irin wannan aƙida ya kamata aƙida ta zama salimiya a nan in kana son ka ɗauki salimiyar aƙida kubutacciyar aƙida ka tafi akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba shi da wuri wanda za ka ce ga shi ishara ce waɗansu da suke nuna cewa al'arshi mun yi magana akan Allah ta'ala da yake cewa arrahmanu alal arshi stawa ubangiji arrahmanu ya daidaita akan al'arshi mun yi ishara akan al'arshin nan wanda wasu malamai suka yi fassaro shi da wasu fassarori daban-daban nasu suka fassara shi da wasu abubuwa waɗanda suke madiyat ne misali kama a ce ya daidaita ne akan kujera ko akan kujeran mulki ko gadon mulki shine al'arshi din to waɗansu malaman da dama suka ce wannan ma bai dace da a fassara ayan da shi ba saboda ayin kace ya daidaita akan kujera ko akan gadon mulki to ka bashi jiki kenan in ka ba Allah jiki kuma to ka haddada shi akan wani guri kenan shi kuma ubangiji wata ta'ala an kai masa irin wannan to baka san waye shi ba baka san shi ba kenan saboda duk waɗannan abubuwa ne siffofi ne na mahaluka na ababen halitta yana da kyau aƙidar mutum a kowane lokaci ta ɗauka akan Allah subhanahu ta'ala yana nan a ko'ina kuma shi ba jiki ba ne yana kallon kowa yana ganin mu domin wannan su ne abubuwan da suke tabbatattu a cikin nassoshi na alkur'ani ko babu yadda za ka yi ka kawo mana wani hadisi ma don akwai waɗanda suke kafa hadisi ko kuma suke kafa hujja da wani hadisi na cewa wai ai ubangiji subhanahu ta'ala ko kuma an tambaye akwai wani hadisi da wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ainihin yi mata tambaya wane ne kike bauta sai ta ce ina bauta wannan da yake sama sai ta daga hannunta ta nuna wai Allah ta'ala wanda yake sama take bautawa to kamar aka ce sai manzo ya tabbatar da cewa mumina ce ta yi imani to sai suka kafa hujja da cewa ai to wannan ma ya tabbatar da cewa Allah yana sama kenan to saman da ake nufi da kuma ɗaukaka ce ta Allah subhanahu ta'ala duk abin da kace ina sama yana iya ɗaukaka akan dukkan sauran ababen halitta ba yana nufin wannan hadisin in ma akwai ta inganci a cikinsa ya tabbatar da cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana kan kujera akan al'arshi a wani guri can a saman bakwai inda wasu da dama suke bayyanawa ba domin wannan kamar yadda muka faɗa wato haddada ubangiji ne da wani makani da wani guri wanda kuma shi allah ta'ala ya bambanta da sauran duk ababen halitta shi ya halitta nan shi ya samar da kowa da komai shi kuma ba jiki ba ne shi balle ka ba shi wata siffofi irin na dan adam dan adam ne zaka iya cewa ga sarki wane ya je ya zauna kan kujera kaza ko yana kan gadon mulki kaza ko kuma mai mulki wane ko shugaban kasa wane to ubangiji ba haka yake ba saboda haka tafi akan wa huwa ma'akum aina ma kuntum din shi Allah yana tare da ku a duk inda kuke wanda ko yake tare da ku a duk inda kuke to kun tabbatar kanku a ce a kan cewa kenan lalle shi ba jiki bane to in ku ba jiki bane to ya zaka ka dinga bashi siffofin wanda yake dauke da jiki ka bashi makani ka haddada shi a wani guri to wannan shine babban al'amari wanda yake akwai matsala a ciki kuma duk wata aya da za ka ɗauka ta alkur'ani ba za ta taɓa tabbatar maka taimaka ishara akan cewa allah ga shi a guri kaza ko kuma ga makaninsa guri kaza ba inda nassi za ka bi hadisai kuma kamar yadda muka sani ba za su taɓa ture mas'ala na ayoyi ba ayan ƙur'ani a kowane lokaci ita ce kan gaba hadisi sai dai ya fassara wata aya ko ya sake fito da ayan alkur'ani a fili ga abin da zai bayyana amma ba a taɓa ɗaukan hadisi a ture hujja ta ayan alkur'ani da hadisi ba duk wanda ya wannan to bai ma san menene hakikanin abin da Allah ya aiko da manzansa sallallahu alaihi wasallama ba a nan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci ga kai musamman da kai wannan tambayar da ya yau na so a ce mun amsa maka tambaya ta biyu tun da tambayoyin guda biyu ne wato kasancewar allah a bashi makani sai kuma kai tambayan cewa shin za a iya ganin allah to ga shi kansa wato kamar makanin da kake tambaya a kai ko kuma zancen cewa wai allah yana da wani guri da yake ana ishara da wannan gurin to ga shi mun ture wannan akan cewa ba haka ba ne wannan ba aƙida ce kubatacciyar aƙida salimiya ba to kaga kenan gashi kuma har ma ya ɗauka mana da shiri guda biyu wancan shirin akan wannan muka yi magana gashi wannan shirin ma akan sa da muka karasa magana a kai saboda ka ina fata da kai wanda kai tambaya ɗin da kuma waɗanda suke sauraron mu a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci za su ɗauki wannan koyarwa ta addinin Allah wannan koyarwa ta annabawan Allah wannan koyarwa wadda alkur'ani ya zo da ita a kan cewa ubangiji subhanahu ta'ala na farko laisa ka mithli shay'un bai yi kamance cina da komai ba ba wani abu da ya kamance cina da Allah sannan wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi kuma ubangiji duk inda kuke yana nan tare da ku sannan ubangiji subhanahu ta'ala ba jiki bane shi balle a bashi makani a ce ga guri kaza da yake to wannan a dunkule ita ce aƙida salimiya wacce take tabbatacciya tare da kowane ɗan adam muna fata allah ya ba mu abin da muke nema na aƙida tabbatacciya kuma kubutacciya wacce za mu tashi a cikin zumra na annabawan allah kamar yadda suka zo da sako daga ubangiji wa ta'ala saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin الحبيب محمد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد masu sauraro yanzu kuma sai shirma na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan hare-haren ɗaukar fansa da 'yan gwagwarmaya daga gaza a ƙarƙashin ƙungiyar hamas suka buɗe kaiwa akan haramtacciyar ƙasar isra'ila hari ne wanda suka baiwa sunan guguwar birnin kudus za mu kawo kushi a cikin bangarori biyu inda a yanzu za a fara da jin bangare na farko na wannan shirin ta fatan za a gyara zama domin a saurari yadda shirin zai gudana. kamfanin dillancin labarun meher na iran ya ɗauki wani rahoto na musamman wanda ya baiwa suna guguwar a ƙasa me ya taso da ita a yanzu rahoton ya buɗe da cewa a duk lokacin da aka ambaci watan oktoba to abin da yake fara faɗo wa falasɗinawa da isra'ilawa shine yakin da aka yi a shekara ta 1973 wanda kasashen larabawa suka shammaci haramtacciyar kasar isra'ila da yaƙi ta kowace kusurwa wancan yakin ba kawai shammatar 'yan yi ba ya haddasa musu asara mai yawan gaske ta fuskar rayuka da kuma ta dukiya a wannan karan bayan cika shekaru hamsin daidai wato daga shekara ta 1973 'yan gwagwarmayar a cikin birnin gaza sun maimaita shammatar da aka yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila a wancan lokacin inda a wannan karan suka shammace su ta kusurwoyi guda hudu. 'Yan gwagwarmaya sun kutsa cikin sansanonin Yahudawa masu kewaye da yankin Gaza, inda Yahudawa 'yan sharauri zauna suke zaune, da kuma wasu sansanonin soja na haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Sun kori ɗaruruwa daga cikinsu da ƙwace iko da waɗannan sansanonin. Sun kashe na kashewa da kuma kama na kamewa. a matsayin fursunonin yaƙi har zuwa tsara wannan shirin ana ba ta kashi a tsakanin sojojin mamaya da 'yan gwagwarmaya kafafen watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce ana kwamawa a cikin wuraren da sun kai ashirin a kusa da yankin gaza da macen cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya sai dai majiyar 'yan gwagwarma ta tabbatar da cewa wuraren da ake ba ta kashi tsakanin 'yan gwagwarmaya ɗin da kuma 'yan mamaya sun kai 25 tun da safe ake ganin hotunan bidiyo na yahudawa 'yan sharauri zauna suna a ran nakare suna guduwa nesa da yankin gaza da kuma duk wani wuri da 'yan gwagwarmaya suka isa cikinsa domin ba wai a kusa da gaza ne kadai ake fafatawar ba har can cikin yankunan da ke da nisan kilomita 45 daga iyaka da gaza tabbas guguwar a ƙasa ta girgiza samuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila da safiyar asabar kuma har ya zuwa wannan lokacin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rasa daidaiton da take bugun kirji da cewa tana da shi wani abu da dukkanin masu sharhi suka yi ittifaki a kansa shine cewa kakkaf ɗin hukumomin leƙen asirin haramtaccen ƙasar isra'ila na soja da farar hula sun ci ƙasa domin ko da wasa ba su iya shaƙo ƙamshin wani labari na cewa 'yan gwagwarmaya daga gaza za su kai irin wannan farmakin ba shi ko farmakin irin wannan da yaƙi mai girma kamar haka ba dare ɗaya wani janar ko wani ɗan gwagwarmaya ke bugun kirji ya yanke shawara za a kai shi ba yana da buƙatuwa da bayar da horo yana da buƙatuwa da rawar daji akan yadda abin da ake so a shirya ɗin na kai hari zai kasance don haka za a iya cewa a tsawon lokacin da 'yan gwagwarmaya a gaza suke ta shirye-shiryen wannan farmakin da suka kai haramtacciyar kasar isra'il take bugun kirji da cewa ƙungiyoyin leƙen asirinta sun fi na kowa a duniya sun nuna cewa ba su da idanu makafi ne akan gaza an harba makamai masu linzami dubu biyar daga gaza zuwa falasɗinu da ke karkashin mamaya amma labarin shigifar karfe wato iron dome da 'yan sahiniya suke cewa yana kakkaɓo makamai masu linzami ba a ji ɗuriyarsa ba sakamakon farko na asarar da haramtacciyar kasar isra'ila ta ce ta yi shine 'yan gwagwarmaya sun kashe 'yan sahayoniya 150 sun kuma jikkata fiye da dubu daya wannan fa a sa'o'i ƙasa da goma daga fara kai wannan farmakin kuma sun yi furci da cewa da akwai wasu yankuna da saƙo da ke kusa da gaza da gawawwaki ne na 'yan mamaya a kwance da 'yan gwagwarmaya suka kashe da ƙungiyar nan ta agaji ta david star ba su isa wajen ba balle su ɗauko su a ƙirga su su shiga cikin lissafin waɗanda aka kashe kuma a cikinsu da akwai manyan kwamandoji na soja a hakikanin gaskiya hatta waɗanda suke goyon bayan gwagwarmaya falasɗinawa kuma masu tsananin ƙaunarta ba su tsinkayo cewa abin da ya faru a asabar dinnan zai faru ba a cikin wannan lokacin watakila 'yan kaɗan ne a tsakanin ƙawancin gwagwarmaya daga gaza zuwa labanan syria iraki da iran suke da labarin abin da zai faru saboda watakila suna cikin waɗanda suka tsala shi da shirya shi a ɗaya gefen ma a tsakanin 'yan sahiyoniya da masu kawance da su ba su taɓa hango cewa digen rana za ta ɓaci musu ba za a kai musu hari irin wannan a wannan tsakanin waɗanda suka fi kowa yin mamakin abin da ya faru su ne mazauna gaza sai kuma 'yan shara wuri zauna yahudawa waɗanda suke rayuwa a kusa da gaza sai dai da akwai bambanci a tsakanin mamakin da ɓangarorin biyu suke yi a gaza mamaki ne na farin ciki domin waɗanda aka zalunta ne suka yi hunkura domin ɗaukar fansa bisa tuni mafi yawancin mazauna gaza fa na yanzu 'ya'ya da jikokin mutanen da yahudawa da taimakon ingila suka kore su ne daga gidajensu da gonakinsu da sana'o'insu da arzikinsu aka kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila a kansu bugu da ƙari mazauna gaza su ne dai waɗanda aka ƙaƙaba wa takunkumi na baƙin zalunci tun shekara ta 2006 aka hana su sakat ba a shigar musu da abin da ya kamata ya shiga na magani da abinci su kuma an hana su walwala ta yadda kowane lokaci haramtacciyar kasar isra'ila ta ga dama za ta kulle yankin tamkar ba a wannan duniyar ko a wannan zamanin da ke takama da ci gaba da wayewa da kare haƙƙin ɗan adam mutanen gaza suke rayuwa ba gaza wani kurkuku ne babba don haka ma bai kamata a ce wani mahaluki ya yi mamaki ba idan an iso wannan wurin yanzu domin masu iya magana sun ce kwanaki dubu na ɓarawo rana ɗaya ta mai kaya an daɗe ana zaluntar mutanen gaza amma duniya ta yi shiru kuma an mayar da hakan ma zama daidai sai dai yanzu da al'ummar wannan yankin na gaza suka farka domin kare kansu sai gashi waɗanda suka ƙirƙiri wannan haramtacciyar ƙasar isra'ila suna kwakwado da ɗaga murya a kan an kai wa isra'ila hari na ta'addanci daga gaza wannan rashin ta ido da kuma munafurci ya zama wa ƙasashen turai da uwar gijiyarsu amurka jiki mako ɗaya kafin abin da ya faru a yanzu ya faru babu rana ta allah da 'yan sahiniya ba su kutsawa cikin masallacin kudus da takalma har zuwa mambarin liman su doki masu sallah su kaɗa wanda suka kaɗe a hanya kamar yadda suka rika jan matan musulmi a ƙasa a wannan masallacin kamar yadda ake jan matattun dabbobi in za a kai su bola ko kalma ɗaya ba ta fito daga bakin amurka balle 'yan koranta ƙasashen turawa ba duk sun yi gum da bakunansu kamar komai yana tafiya daidai amma yanzu da 'yan gaza suka motsa sai gashi amurka da turai din sun yi ittifaki a kan cewa wai abin da ya faru ta'addanci ne kuma daukar fansar da 'yan gwagwarmaya suke yi tamkar zalunci ne to a fitowa ta gaba za mu ji irin dabarun da hikimar da 'yan gwagwarmaya suka yi amfani da su wajen kai wannan hari na wannan lokaci kafin mu karkare baki daya mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muroyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.